Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. adadin mutanen da suka mutu a harbe-harben kan mai uwa da wabi da aka yi a wasu masallatai biyu a kasar new zealand shekaran jiya juma'a ya haura zuwa hamsin bayan da masu ayyukan kai daukin gaggawa suka ka gano wata gawa a wurin da al'amarin ya auku kwamishinan 'yan sanda mike bush ya sanar da safiyar yau dinnan lahadi cewa zuwa yanzu an kwashe dukkanin garwakin da ke harabobin masallatan biyu a yayin da muke kwashe gawarwakin ne muka gano wata gawar kuma a cewar sa jiya asabar an gurfanar da wanda aka fi zargi a waɗannan harbe-harben na kan wada wabi a gaban wata kotu a garin christchurch wasu jami'an tsaro saba da manyan bindigogi ne suka shigar da brandon tyrant a kotu wanda shi dan asalin kasar australia ne mai shekaru 28 wanda da kansa ya yi ikirarin cewa shi mai ra'ayin fifita jinsin farare ne madugun 'yan adawar venezuela juan guaido ya je birnin valencia da ke arewacin kasar venezuela a jiya asabar don ya fara ziya wato zagaye kasar a matsayin wani bangare na yunkurinsa na ganin bayan shugaba nicolas maduro mai fama da rigingimu guaido ya tura hotunan harkokin da suka gudana a yau dinnan ta kafar twitter da suka hada da zuwa babbar majami'ar valencia don yin ibada da kuma ziyartar wata kasuwar garin inda ya ta gaida cincirindon jama'ar da ke goyon bayansa a wuraren biyu ya aika da wani saƙo da harshen spaniyanci mai cewa waɗanda ke zaune a nan da kuma waɗanda suka zo don sayayyar 'yan abubuwan da suke iyawa mutane ne masu aiki tukuru kuma sun ma cancanci sun cancanci rayuwar da tafi haka an ba da rahoton mutuwar akalla wani mutum bayan wata zanga-zangar da aka yi game da zaɓe a ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar congo mambobin jam'iyyar udsp mai mulki sun bazu kan tituna shekaran jiya juma'a suka yi zanga-zanga kan sakamakon zaben majalisar dokoki na lardi sakamakon da ya nuna cewa babbar jam'iyyar adawa ta cfc jam'iyyar su da ɗaɗɗen shugaba joseph kabila ita ce za ta rinjaye yanzu haka a majalisar an ba da rahoton kashe wani ɗan sanda a lardin kasai oriental rahotanni na nuna cewa masu zanga-zanga sun farma hedkwatar jam'iyyar ta su kabila to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wani lauya da ke nan birnin washington dc ya ce iran ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru goma ga wani daɗaɗɗen sojan ruwan amurka da take rike da shi wanda wannan shine ba amurki na farko da aka san cewa yana kame tun bayan da donald trump ya zama shugaban amurka lauyan mai suna mark zait ya gaya ma kafar labarai ta ap cewa an sami michael white ne da laifin cin mutuncin shugaban addinin iran da kuma sakin wasu bayanai na sirrinsa zait ya ce ya ji labarin wannan hukuncin ne daga ma'aikatar harkokin wajen amurka wadda ita kuma ta jiyo daga gwamnatin switzerland wadda ke kula da muradun amurka a iran <coughs> ku gafarcin shi dai white wanda ya fito daga imperial beach na jihar california ta nan amurka ya je iran ne wurin budurwarsa wadda suka sadu ta yanar intanet kuma har ya sai tikitin komawa gida ran 27 ga watan yuli komawar da bai yi ba kenan kasar rasha ta ce ba za ta lamunta da takunkumin da kasashen amurka da canada da kuma tarayyar turai suka kakaba mata ba bayan harin da rashar ta kai kan wasu jiragen ruwan ukraine da haɗe yankin crimea da kuma take-taken rashar a gabashin ukraine hukumar baitulmalin amurka ta fitar da wata takardar bayani shekaran jiya juma'a mai cewa ta auna wasu rashawa shida da kuma kamfanoni takwas da takunkumin da ta kakaba. saboda ci gaba da takalar kasar ukraine da rashar ke yi sakataren baitul malin amurka steve mnuchin ne ya faɗi haka wata takardar bayani labaran duniyan kenan kuka saurara Allah. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barka ku da warhaka barka mu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ni Suleiman Muni Barma zan gabatar da gudunmuwar abokan aiki daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ana biye da mu a makon jiya shirin na kasa ba kasawa ba ya mai da hankali ne akan halin da zabaya ke ciki a jamhuriyar Nijar yanayin rayuwa hulɗar zamantakewa a gida ko a makarantu zuwa wurin aiki. A yau za mu ɗora ne daga inda muka tsaya, inda bakuwar shirin Malama Zainabu Saidu magatakardar ƙungiyar zabaya ta ƙasa za ta yi mana bayani akan wasu mahimman batutuwan da suka shafi wannan rukuni na al'umma. Rashin sanin zahirin adadin zabaya a yau a Nijar a hukunce ko a ƙungiyance, na daga cikin matsalolin da ke toye ayyukan ƙungiyar waɗannan mutane a bisa la'akari da cewa wannan al'amari na takaita tallafin da ke shigo su daga kungiyoyi masu zaman kansu na gida da waje rashin taimako ke hana mu zuwa gaba in ba haka nan ba abubuwan da muke so mu yi kun ga yanzu aka ce difa shekaran shi da an kira mu aka ce akwai su can da yawa amma ba mu da abun ga ba mu da hali da za mu iya ce mu shiga mota zuwa difa inda mun samu zuwa difa ne tunda duk wayan kai da muke nan gai kikin ya mai dai ne muka samu dama muna yin shi amma kikin jihohin ma ya kamata mu je mu can mu da mu samu musu wayan kai zaba ya ba ba ba aljani bane ba abun gaba ne mutum dai ne to ba mu da ba mu samu abun gaban mu nan ga samun taimako mai abun ga mu da za mu iya cewa za mu yi wa'annan abubuwa amma dai kungiyar ta tana iya bakin kokarinta don dai a san muna nan kuma a san ba mu kara yarda a taka mu mu haƙƙi eh muna nan yanzu yanzu yanzu akwai wani kiyasi da aka yi cewa a san ko adadin eh, zabaya su nawa ne ku nawa ne a nan nishar to wallahi shekara dubu biyu da goma sha biyar muka hwara. mun yi abun ganye mai doso maradi can ne muka saya to sauran dai har yanzu dai ba mu san dai mu nawa ne mm. a jihohin da kike magana eh, idan aka yi lissafin su su nawa ne gaba daya kamar nan ya mai dai mun kai mu saba'in da biyar kuma maradi da muka je sohin arba'in da wa'anda muka gani kuma aka ce akwai wasu cikin kauyuka su abin ga kusa-kusa suna can su ban ma same su ba amma wa'anda muka gani dai sun yi arba'in doso su kamar su talatin dai amma daga baya aka ce a wasu akwai wata mace ta aihu to ba mu samu zuwa can kuma ba mm. na san dai an kara tun da nan ya maima kullum karuwa ne suke yi kullum karuwa ne ake yi mm. to an sani cewa a kasashe irin na masu tasowa mahi yawancin mutanen da ke da na kasa kan mai da hankali ne ga bara mm. menene abin da aiki ko sana'ar da ya suka fi mayar da hankali a kansu a nan Nijar? To, a gama da kuka ga yanzu ta ce bara take tunda wasu rashin hali ma ke sa zuwa baran nan. Amma akwai wasu sun yi sa'a sun yi karatu suna aiki tunda wagga da azumi likita ce ita president in ma ita jurist ce ni da kaina ina aikin radio amma wasu ba su samu sa'an nan na su ba makaranta suke yi ba aiki suke yi ba kuma wa'anda suke bara ma fatan su bai abun ga kama bai san rana kenan in ka ce zaka shiga rana kana bara wannan ma kuma matsala ne kuma to yanzu inda akwai wani abun ga kamar formation ne haka in suna abun ga shi ne muna nan ga abun ga dan mu ganya ne za mu yi mu samu wa'anda suke zamne haka ba su nan ga komi a samu inda za a sa su kamar suna formation mata ne an suna iya dumki a sa su dumki maza ne kamar wani aiki da yin abun ga sai a sa su akwai wani abun da ke shigo ku daga gwamnati a matsayin tallafi to akwai tun da muna aiki tare da minista ta al'umma muna aiki tare da su to amma ba a iya cewa gwamnati kadai gwamnati kadai bai iyawa a ce gwamnati ya dauki abin ga ya dauki nauyinmu dari bisa dari bai iyawa ya kamata a ce kama akwai wa'asu kama haka da za su iya su za su iya rake gwamnati kyakkyan taimako. Hmm. Hmm. Ah, su ko kungiyoyi masu zaman kansu a wace irin mu'amala ce ke tsakanin kungiyar ku ta zabaya da su irin waɗannan kungiyoyi na cikin gida ko na waje to muna iya cewa kamar akwai su cbm akwai ta humanity inclusion su dai za mu iya cewa zaman da tsakanin mu dai yana da karhi sosai tun da yanzu kamar mu tashi haka mu ce muna son kaza nan da nan ne su abin gaza za su yi tunda wayan kai ma da muka ce muka yi wannan watan da ya wuce ma su cbm da humanity inclusion su ne suka ba mu kuɗin da muka samu muka yi wayan kai na abun ga muka samu malamai su su dubu biyu muka muka samu muka musu wayan kai na. aja mu je akan maganar magani harkar nan akwai bukatar magani sosai saboda uh, a tattali fata ga zahi ga kudaje da ke damun eh, zabaya eh, shin ina kuke samun magunguna magunguna dai ba kullum muke samun su ba gaskiya ba kullum muke samun su ba tunda yanzu ga zahi kuma zahin ya kusa shigowa amma dai har yanzu dai maganin abun ga shahar da ake shaha ma ranar har yanzu dai mun yi abun ga mun aje kusan minista wadda muke aiki tare da ita amma dai har yanzu dai mun samu ba magungunan ba gaskiya muna bukatan su tunda kin zahi in ba magani ne ba gaskiya haraka ba ta abun ga kungiyar ku da kanta ke saiwa mambobanta magunguna ne ko kuwa ake wallahi da kanmu muke sayan magungunan mu da kanmu tunda ba wani ko da ma ba wani karhi gare mu ba ko gama da kuka yanzu kun ga mun sai mata magunguna magungunan da muka sai mata kuɗi ne da muke abun ga kaman karshen wata haka muna abin muna samu muna tara wani yan su daloli su ne muka dauke yanzu muka ta sai mata magunguna mm. menene kira na karshe zuwa ga al'umma gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu da dai sauransu to ga gwamnatin dai so muke su yi haƙuri da mu zanda suke bin mu muna so su ƙara kokari su bi mu hakanan su yi haƙuri da mu tunda haka ne allah ya so kuma kungiyoyi masu zaman kansu inda suna iya taimako ba mu ce kullum ba a ce a komi suka dauka suke a kai mu zaboyi a kamar cikin shekara biyu haka suna iya abin ga su guda su ce bari mu ba da kudi haka su sai magunguna koko in suna so suna iya sayan magunguna da kansu su ce bari mu kai musu su rarraba tsakaninsu ba mu ce ba su ba mu kuɗi ba mu ce su ba wani abu amma zaman da muke tare da su muna so kamar kiyaman nan da ake guda mu yana mu zahi sosai kiyaman nan muke so a bar kiyama tsakanin mu mu ma mutane ne kun gane mu inda kuka gane mu muna sallah kaman kowa muna azumi kaman kowa kamar yadda mutane suke muna rashin lahiya kaman kowa kiyaman nan ne muke so su bar gwada mun kiyama babu dadi yanzu al misali idan akwai wani wanda yake son eh, ya auri zabaya wata shawara za bashi to shawarar da zan bashi in ce ya yi kokari tunda mu da azam na nan ga mu daga iyayenmu duka bakake ne duka su Allah ne ke yi yanda yake so kenan kakka gwadi Allah ya halicce ka da bakin hwata ka ce kan gwada ma wani o oh, ni da ita ba ɗaya ba ne Allah kaɗai san abin da za a yi gobe mun zamne ne muke kindo kenan kiyaman da muke so a bari in mutumin ya ga budurwar shi in zaba ya ce zai aura da Allah ka ku ce a'a kai ya arma ku bari ya arma. To masu sauraro nan muke kammala hirar da muka yi da Zainabu Saidu magatakardar kungiyar zabaya ta kasar Nijar saboda haka a nan za mu rufe shirin na yau a madadinta da abokan aiki na sashen hausa na muryar amurka ni sulaimu muni barma ke ce da ku allah ba mu alkhairi salamu alaikum yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. gaskiya a maganan haƙƙin mata a siyasa to tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate ma saboda daga zaran an ce baki da kuɗi to daga delegate ma kawai daga nan kin faɗi in dai baki da kuɗi baki da uba baki da wanda ya tsaya miki to daga an shiga wani kwana an gama da ke to tun daga nan ake zub da mata Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani batu da ke ci gaba da daukar hankalin al'umma a kasashen duniya shine babban zaben kasa a Najeriya wanda mata suke bayyanawa a matsayin koma baya. Kasancewa da dama da suka nemi tsayawa takara ba su kai labari ba. ta haka muka gayyaci mata masu ruwa da tsaki a zauren taron ofishinmu da ke birnin tarayya abuja yayin ɗauko rahotannin zaben da nufin nazarin yadda za a iya samu mata su ba da gudunmuwa a tsare-tsaren da suka shafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa. sunana hadiza sanda umar tijaniya muslim women development of nigeria gaskiya na yi farin ciki da allah ya kawo ni wannan zama saboda muna daga cikin mata da muke da bakin cikin abin da ike tafiya a ƙasanmu najeriya a mu najeriya ne za ka ga mace ko a gurin zama za a ce wannan gurin zaman bai dace da ita ba wannan gurin zaman ne ya dace da ita a ƙasanmu najeriya shine za a shiga mota a ce wannan gefen na maza ne wannan gefen na mata ne a ƙasanmu najeriya amma a lokacin da aka zo rabon wata alkhairi a lokacin za a ce wannan namiji ne shi ya kamata a ba shi kaza wannan mace shi ya kamata a ba ta kaza to a gaskiya an shiga hakkin mata tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate mai saboda daga zaran an ce baki da kuɗi to daga delegate ma kawai daga nan kin faɗi in dai baki da kuɗi baki da uba baki da wanda ya tsaya miki to daga an shiga wani kwana an gama da ke to tun daga nan ake zub da mata to daga nan ne mu da najeriya mata za mu tashi mu ce ba mu yadda da delegate ba to da da mu samu yanci saboda mu muke da vote din mu ne za mu fito da safe bayan mun kula da su fa mun dafa musu abinci mun duba iyayensu kuma mu goyo 'ya'yanmu mu fito mu tsaya sai mun yi voting to a irin wannan tafiyan nake so mu fahimta a matsalar tun farko sun san cewa za mu iya kada su sai suka kawo maganan delegate to daga nan ne aka san inda ake kakkaba mata ko kina da shi ko baki da shi daga an shiga kwana an gama da ki saboda baki da capacity baki da kudin da zaki iya ba waɗannan delegate ɗin to daga nan ne ake cire mata a gefen siyasa a gefen mata mu kanmu kuma muna cutan kanmu ba zai yi a ce mace 'yar uwata ta fito ta tsaya takara ba zan zaɓe ta ba sai jin zaɓi namiji me yasa ita mace daga naje gabanta ta san matsalata ta san ni uwa ce ta san meye duk abin da na gaya mata ba wai a cikin abin da zan sanar da ita amma daga zaran kin je gaban namiji tunanin su ɗaya ne shi ya zai ya sallame ki ki tafi ba za a baki wannan ki tafi kawai ki je ki dan yi wani abu shikenan amma ita mace nan kika je gabanta ita ta san tun dama in ta baki dubu goma ta san me zaki da shi to abu shawara ɗaya da zan ba mata su ji tsoron Allah wannan lokaci in har mace ta tsaya a tsaya mata maganar da zan iya faɗa a wannan gefen matan kenan duk da haka zan yi magana akan wajen da ita babanmu ta faɗa akan cewa matanmu a addinance a aure su a yi kaza a yi kaza wata al'ada ce da yawanci din 'yan arewa ce wanda ta kai shekara arba'in baya zuwa hamsin gaskiya tun dama primary school din ma da kyar aka yi shi in an barki kin yi primary school din tun dama kin samu dama ne in kin kai secondary school din ma kin samu dama ne To amma mun kai ga mun samu mata da suka kai ga shekara hamsin zuwa sittin kuma suna da matsayi a gwamnati. To da za ki je neman taimako a ofis ɗinta wallahi ba za ta buɗe miki kofa ba. Mace ce take wannan harkar. Sai namiji ya saurare ki ita mace mata saurare ki ko ta kalla zanin ki ya funata ko dan kwalin da kika ɗauka yayi kyau ko makeup ɗin ki ya funata. Farko kenan matsalar mu tun farko mu za mu gyara kanmu daga gidanmu. to amma mu ne asali muke da matsala mu ne ya kamata mu san matsalar mu shawara da zan ba mata in suna ji kai namiji fita kake yi ka bar matar matar ita ce cin shi shansa suturarsa in ya dawo makaranta ita ke buɗe takardansa ta ga homework ɗinsa in bata ilmantu ba ta ya za ta yi ta sani to sai aka koma kan siyasa ta zo sai aka samu mata sun fito to ni yanzu ba laifin maza nake gani ba gaskiya wannan direct mata ake magana wato ya zama challenge da mu da za mu ga mace ta fito ta tsaya mu ki zabanta sai mu nuna musu su su zabe ta wallahi ba zan yi kafara ba in aka bincike su ba su da voter card ma few of them ne suke da voter card to da za a ce mu mata a yi challenge mu muna da irin mata da suka fito to mu zabe su mu nuna musu cewa mu din mun yarda za mu zauna a kici amma za mu zabi mace to na yi challenge matan Najeriya da za a zo a baki dubu ɗari ko dubu ɗari biyu karɓa kuɗin najeriyan ki ne ki yi votin ɗin mace to madalla kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan ɗakin watsa shirye mu da ke birnin tarayya abuja muna wannan zaure da mata domin tattaunawa akan yaya ne za a yi a samu a dama da mata a harkokin siyasa da kuma mulki najeriya ya wace gudunmuwa mata za su iya bayarwa domin ganin ci gaban najeriya kasancewa ta tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a cikin bayanan da muka yi mun taɓo batutuwa da dama bari faro da wannan batu na har yanzu ba mata kashi 35 cikin 100 hajiya da ta yi magana yanzu nan ta ce mata duk inda mace ta tsaya a zaɓi mace to ina da tambaya guda ɗaya akan wannan batu muna so mu zaɓi mata domin suna mata ko kuma muna so mu zaɓi cancanta Demokuraɗiyya muke to a ba mata haka kawai a ɗauki kashi 35 cikin 100 a ba mata ɗin nan demokradiya ce hajiya yusuf <laughs> na gode ka to an da yi abin nan maganganu da yawa kuma bayani masu daɗi kuma eh, ni ga, ina kira ga mata ya kamata mai abin da ya kamata yadda kika ce kamar yadda na rubuta a nan na rubuta tantancewa kin ga yadda aka zance mace babban abin da ya kamata mu yadda an saba gaya mana kuma mun daɗe muna yadda da shi Hina ake cewa wai mata ba sa taimaka mata ƙarya ne da kika je ofis kina nemo wani abu kika tadda mace sai bata taimaka miki ba a ita matsayinta na mutum ya ce da ba ta da niyyar taimako ba a matsayinta na mace ba kin ga aka yi abu daya inda muke samun matsala sai mace ɗaya ta yi abu daya duk sai a shafa mata gaba daya namiji zai abu shi kanshi kawai ba zai shafi dukan mazajen ba idan muka samu wani abu mace ba ta miki wannan abun ba sai ki ci ah, a dan tana gani dan ni mace ci a'a halinta ne bata ba ta da niyyar taimako haka zalikan zaka shiga wani ofis ka tadda namiji ba zai taimake ka ba halin shi ne amma kin ga ba lokacin da za a ce wani namiji zai shiga ya nemi taimako wajen namiji dan uwan shi ya hana shi sannan ya fito ya ce ai maza ba sa taimaka kansu bai ba sa taba haka saboda haka ya kamata mu ware wa'annan abubuwa idan mutum ya abu mace ta yi abu a daina ɗaukar shi wai mata gaba ɗaya kenan ita ta yi abin ta yadda take so bata yi niyyar taimako ba yadda kika shiga bata taimake ki ba a kowace zaki shiga ofis ko ba ofis din ka shiga ba ta ji wai kina neman taimako za ta je ta neme ka ta taimaka maka to as long as ana wannan a ce women are enemies of women mata ba sa taimaka kuma muna yadda da shi to abin nan zai ta damun mu za mu yi ta so ya kamata wani abu mu kakkaɓe shi gaba ɗaya kuma idan kika je neman abu ka cewa women da a turanci nake cewa su don play the woman card idan kika je neman abu baki samu ba kaki ce a'a dan ni mace ce shi yasa ban samu ba kan ki je ki zauna ki duba ki gani me yi da ban samu wannan abun ba wane kuskuren nayi ya zan yi in gyara yanzu ko harkan siyasa nan ai ba dukkan namijin da ya shiga neman siyasa ne yake samu ba wani zai shiga zai daɗe ya bai samu ba kin ga ba dama ya fito ya ce a Idan ni namiji ne shi yasa ba a bani ba nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da matan da suka halarci wannan tattaunawa da dukan wakilanmu da ke birnin tarayya abuja da kuma benjamin ga wanda ya taimaka wajen da hoton bidiyo da ɗaukar sautin wannan shirin da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne duniya. To madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ke cewa a wani lafiya. in ba ku ishara ke ma wani yi gida ya yi motun ga wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ɗaura ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. na sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da ɗaki nasa in yayi gado ya ƙare, yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa da rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki. Handa kujeri na sa sanan wani ba shi da ke so a duka Allah na ƙaura ku. na shi dai bai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya bashi abinsa. Gai ku da baka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahi na ka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa na ke kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da bara ibaka to malam gara ka gode mutukan kuma ka yi mutunci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka Wala walakiri yana tikaka su maraya suna canje gehe ne koko hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga ai dokan su maraya suna canje haba Allah ga bayanka albarkar manzan Allah haba Allah sarki iko. wani ga marasan ni tasa ga haishal kuma tasa ga galbonan tasa 68 e duka na shi sannan wani ba shi da taya to duka Allah na ƙaunar ku Allah na